babu wani mahaluci a cikinsu da nake jin tsoro aboki na ka tsaya da Allah kana ta zuba na zo da labari kai kuma kana ta zance mun gano inda mutum ne. wa isa isa dan Allah Allah dan Allah kun kama shi kun kama wace matsala ka guda kana gani a garin irin dukan wannan zuciyar ne yasa da wala da yan mutane to ai kai kake tsoron mutuwa ni bana tsoron ta duk lokacin da ta zo ta dauke ni wallahi me me ina kashe ta ina kashe ta ina za a gani ba sai an gani ba za a kashe ni Allah cika mun belji na mana dan Allah dan Allah bari mana da Allah wallahi sai na bubbage ki kuma wayannan ke da ita kin lashe kenan dan renin hankali ni kuma abin da zaga nake muku faɗa domin jiya ma na kuna wata hanya ana zage zage ni ba san da wa ba kuke yi ba wannan ba daidai bane abin da kuke yi ina fata kana ina fata kana fahimta ta saboda ni cin amana ne a waje na na ci amana mahaifinku ba shi da rai na baku kuna irin wannan saboda wajibi ne a kaina sai na yi muku magana wannan wadda kai